لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد فبعد رمضان يأتي مباشرة صيام ست من شوال التي أشاد النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها فيما أخرجه الإمام مسلم بسنده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام فينبغي أن نستن بهذه السنة وهي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في صيام ست من شوال فليس من الضرورة بل ليس من الواجب أن تكون هذه الأيام مرتبة لك أن تفرقها ولك أن تجمعها في صيامها لك أن تصومها في العشر الأولى ولك أن تصومها في العشر الثانية والثالثة من هذا الشهر المبارك وهو شهر شوال يا أيها المسلمين kwanaki masu albarka sun shuɗe dalare masu kima da darga na ramadan sun shuɗe lokacin da imani ke haɓaka zukata sukan gyaru gabbai sukan biyu wajen yin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala azumi da rana qiyamul layli da daddare ga tiyarwa ga yawaita karatun alqur'ani mai girma ga zikirin Allah ga yawaita salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga kwankwasa kofar ubangiji da bukatunmu yadda muke nacewa wajen roƙonsa kan bukatar mu ta kanmu ko ta wani namu ya'ya ko iyayenmu waɗanda suke da rai ko waɗanda suka mutu waɗanda waɗansu sun ciyar daga keɓantacciyar dukiyarsu ta halal ɗansa sun ciyar da bakilai, sun ciyar da gajiyayyu da yawa daga cikinmu sun sami yin ayyuka na ɗa'a kala-kala sun sami yin ayyuka na biyayya daban-daban wanda ya rabauta ya rabauta wajen waɗancan ayyuka wanda ya taɓe ko ya riga ya taɓe, wajen juya baya ga bari irin waɗancan ayyuka wajen wulakanta lokacin ramadan wajen rashin ganin kimar ramadan a cikin zuciyarsa lokacin da ya riga ya wuce ramadan ya tafi ya kyale mu da tunanin me muka yi na daidai a cikinsa me muka yi na kuskure a cikinsa waɗanne ayyuka na ibada muka yi daidai wa daida waɗanne muka yi tsakatikiya waɗanne muka yi su sama sama ramadan ya tafi ya kyale mu babu abin da ya kamata mu kalata a yanzu illa mu rinka tuno muhimman darsan da ramadan ya koya mana muhimman darsan da ya kamata a ce kowane musulmi mace ko namiji ya dauka a cikin wadancan kwanaki masu ɗumbin albarka wanda darsan suna da yawa darasi na farko yayin wa ramadan makaranta ce ta tsawa makaranta ce ta tsoron Allah domin ubangiji ta'ala asali ma ya shar'anta azumin a gare mu ne don mu kasance masu takawa da haka yace ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya waɗanda suka yi imani an wajabta azumi a kanku kamar yadda aka wajabta shi akan waɗanda suke kafin ku la'allakum tattaqun dan ku zanto masu takawa takawa aiki ne na yau da gobe ba a cikin ramadana kadai ba takawa ita ce wasiyar Allah ga mutanen farko da mutanen ƙarshe wa laqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika mun yi wasiti ga waɗanda muka bai wa littafi kafin ku ku din ma mun yi muku wasiyar cewa ku ji tsoron Allah taqwa ita ce mabuki na kowane irin kulli na kowane irin matsatsi da dan adam ya samu kansa a ciki wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhu lahu ajra dukkan wanda ya tsoron Allah ubangiji ta ala zai sa masa mafita cikin halin da yake ciki dukkan wanda ya tsoron Allah ubangiji ta ala zai kankare kurakuransa ubangiji ta ala zai girmama ladansa takawa hakikanin takawa barin abinda Allah ce ka bari aikata abinda Allah ce ka aikata hakikanin takawa na nufin takatsantsan cikin abin da zaka faɗa to wanda zai jawo maka yardar ubangiji ne dan ka yi ko wanda zai jawo maka fushin ubangiji ne dan ka sance shi takatsantsan cikin abin da zaka aikata inda zaka je da inda zaka zauna wurin da Allah ya yi izini ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aminta ko kuma wurin da Allah da manzansa ba su aminta bane dukkan mutumin da yake takatsantsan wajen abin da zai ce da wajen abin da zai aikata yake ta tsantsan wajen abin da zai ci da abin da zai sha da abin da zai tufafi yake ta tsantsan wajen abin da zai mallaka na abin hawa ko gidan da zai shiga to wannan ya zo mai takawa domin wani magabaci da ya tashi fassara takawa aka tambaye shi menene takawa yace ka taɓa yin tafiya kafar ka ba takalmi a wurin da yake da ƙayoyi yace kwarai yace to in zaka tafiya ne ya zaka yi yace duk lokacin da na daga kafata ba na ɗora ta sai na duba na duba inda na tantance ba kaya sannan in ɗora haka kuma idan na ɗauko ɗayar bayan na ɗauko ta ba zan ɗora ta akan ƙasa ba sai bayan na samu tabbacin inda zan ɗora ɗin ba kaya sannan in ɗora ita to wannan ita ce hakikanin ƙawa, duk abin da zaka ce duk abin da zaka aikata duk abin da zaka ci duk abin da zaka sha na halal to wannan shine abin da ake nufi ƙawa. ramadan ya koyar da mu ta ƙawa darasi na biyu ramadan makaranta ce ta koyon hakuri domin dan adam yake dauki awa goma ko sha biyu ko awa sha ɗaya da rabi ko sha biyu da wadansu mintuna daga lokacin da alfijir ke so har rana ta faɗi ba tare da ya ci ba ba tare da ya sha ba ba tare da ya kusanci matarsa ba hakuri ne yasa yayi wannan dan ba haka ba akwai abincin a gidansa yana da ikon ya kulle ɗaki ya ci ko ya sha amma tsoron Allah ya hana shi zuciyarsa na da bukata amma ya lallace ta to wannan hakuri da dan adam ya koya a cikin watan ramadan ya kamata ya zama masa guzuri a cikin ragowar watanni goma sha ɗaya da suka rage a cikin shekara mu zama masu hakuri a cikin shawwal a cikin zulqaida a cikin zulhijja wa hakaza da wale ila baqiyatu shuhur hakuri ya zanto siffar mu a cikin dukkanin shekara hakuri tare da nau'o'insa guda uku hakuri wajen bin Allah hakuri wajen barin sako hakuri kan abin da Allah ya dora wa bawa na darurar rayuwa dukkanin waɗannan sun taru cikin azumi ashe idan mutum yayi azumin watan Ramadan kamar an yaye shi ne a wata makaranta ta koyar da hakuri abu na uku yayin uwa Ramadan ya koyar da mu kyauta ya koyar da mu ciyarwa da yawan mu sun tallafa da abincin buɗe baki a masallatai da yawan mu sun tallafa da kayan abinci gidajen waɗanda suke mabukata buhuna buhuna na gero ko na shinkafa ko na sukari ko sauran dangin kayan abinci wannan aiki da na alkhairi ya kamata a ce an ci gaba da yin hatta wajen ramadan domin ba ka da tabbas din wani ramadan din na iya kewayowa kana da rai dan ka bai ka wannan aiki ya kamata yadda Allah ya maka gaman ka tarkai shi cikin watan ramadan ka yi kokari idan ka samu dawa a cikin shawwal ma ka yi a zulqa'da ma ka yi a ma ka yi haka almuharram da safar haka sauran watanni domin dukkan lokuta su zama maka shaida a gaban Allah ranar tashin kiyama cewa ta wanzar da ayyukan alkhairi a cikin su irin yadda kwanakin Ramadan za su zama maka shaida a gaban Allah cewa ka rayar da su da ayyukan ibada abu na hudu ya uwa a cikin Ramadan akan samu dunkuluwa da juna da haɗuwa da juna a cikin wani abu na al'ada da muke mai kyau a kasar mu mutane sukan taru su yi buɗe baki tare ko a masallacin juma'a ko a masallacin khamsu salawat waɗansu ba a kofar gidansu daga wancan makwabci ya fito da abincin gidansa wannan ya fito da abincin gidansa wannan ya fito da abincin gidansa a haɗu a yi maciya guda ɗaya a kofar gidan wane ila ya fi sarari da faɗi kowa ya kawo tabarsa tabarmarsa kowa ya kawo kwanin kudinsa kowa ya kawo kosai kowa ya kawo abin da ya sauƙaƙa da mai daɗi da mara daɗi da nutsu tsakiya a haɗu a ci tare ana yi wa juna raha wannan ayyuka da na alkhairi da suke koya mana son juna da ƙaunar juna da tunawa da juna domin inda wane gosulo zai makalle shi a rannan ba a yi buɗe baki da shi ba sai ka ji sauran sun ji ba daɗi yau ina wane yau ina wane yau ina wane to kaga wannan na tunatar da mu mu zama haka hatta a bayan wata ramadana ba zanto masu tuntuɓar juna idan ba mu ga juna ba masu tallabawa juna idan juna sun shiga cikin wani hali na kakanika yi masu taimakon juna da abin da ya sauka hakan yana sa zukata su saba da juna yakan kawar da kiyayya tsakankanin juna musamman idan an yi da kyakkyawan niyya an ne sanci yi wa juna alfahari da nau'ikan abinci ko nau'ikan abin sha ko nau'ikan samfuri da kwanukan da ake zuba abincin a ciki matukar an ne sanci waɗannan ababai to za ga cewa rayuwar mu ta yi kyau san junan mu ya daɗu haɗin kan mu ya tsaru gaba da kiyayya da juna ta rubuwa tsakanin mu darasi ne muhimmi da ya kamata a ce mun ci gaba da yin ko koda bayan watan Ramadan sannan na biyar da yawa daga cikin masu aikin sako sukan daina a cikin watan Ramadan da yawa daga cikin waɗanda ba sa zuwa sallar jami'i sukan tafi masallaci a rinka sallar jami'i da su waɗansu har da kiyamun laili waɗansu har su shiga itikafi amma abin da kai da bakin ciki daga ranar farko ta idi tuban da suke daga waɗansan ayyuka waɗansu sai su koma ruwan dum kai ka ce gabbansu suna cewa abinda wani ya faɗa a da ramadan wallahatiha ya safi mushtaqatun tahdu ila mushtaqi Ita kai ramadan ya riga ya wuce me ko mana kalmar barasa ya kai mai shayarwa ai da ma can muna begen da ita ma tana begen mu wannan abin ta kai shine bawa ya samu kansa a wannan matsayi da tan kana zuwa mashaya kafin ramadan ramadana ya zo ka daina to kuma daga ranar sallah sai ka koma da can kana da farka kafin ramadan ramadana ya zo ka kyale ka rabu da ita to kuma daga ranar idi sai ka sake komawa ko wadan kuma abin bakin ciki tun a kwanaki goma karshe yake rubuta mata sako cewa na ga kusan fitowa daga kafi ba manta ne da ke ba ina nan tafe wannan mummunan abu ne da yake nuna cewa da wuya idan itikafi kafin ka ya kasu da wuya idan sallar ku ta karbu da wuya idan azumin ta ya karbu idan azumi ya karbu qiyamul layli ta tace imanin mutum ba zai rika jaddada irin wannan alƙawari na alfasha ga masoyiyarsa ba yayin da ya rabu da ita tun farkon ramadana wannan abin bakin ciki ne yayin uwa ya kamata tuban mu ta zama gyararriya tabbatacciya khalisatan liwajhi Allah ta'ala tuba da za ta siffanta da yin nadama kan da abin da muka yi tuba da za ta kullu za a niyya akan ba za su koma ayyukan barna ba tuba dai wanda su suka dukkan sharuɗa da ake bukata na sharuɗan tuba irin yadda muka duba cikin muka tuba cikin wata ramadan ya kamata mu kiyaye tubar mu hatta wajen ramadan tubar mu kuwa ba za ta kore ba sai in mun canza abokanai fasikan da muke tare da su a da mu canja abokanai mun mu ne? sai mun canza wuraren hira wuraren hiran da muke zuwa da ake da da dala da karta mu canja da wuraren da ake karanta alkur'ani mai girma wuraren da ake sharhi da bayanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu nemi tayin table na malamai da suke yin darussa a masallatai daban-daban cikin wato bayan watan Ramadan anguwanni daban-daban wanne ya fi kusa da mu wanne ya fi dab da mu dan mu cike lokutan mu da halarta karatu na alqur'ani ko sauran darussa da ake masu amfani babu yanda za a yi tuban ka dore ya dan uwa matukar bara gurbin abokananka suna nan sun liƙe ma suna tare da kai matukar wuraren da ka saba zuwa hira na fasikai da fajirai har yanzu ne wurin hirarka matukar abokananka na da su ne har yanzu ban sai ka yanke da su gaba ɗaya ba magana sai da in sun yi sallama karka an samu su abin da nake nufi in da kuna tare kullum kullum to yanzu ya zanto sau ɗaya a mako za ku haɗu ko sau ɗaya cikin kwana goma haɗuwar da ba za ta wuce minti biyar ba don a kai sa a tambayi juna yaya kwana biyu duk da haka ka ribaci haɗuwar wajen yi masa wa'azi dan ya tuba yadda ka tuba ya rabauta da irin abin da ka rabauta da shi wannan duk wanda yake son tuba ta tsore dole ya haka amma wallahi matukar abokananka suna nan na da fasikai sai su sake dole ka matukar wurin da kake zuwa hira na da na fasikanci shi ka ci gaba da zuwa to tubanka da wuya ta dole sannan abu na gida ya yan uwa a cikin watan ramadan mun koyi yawaita karatun alkur'ani mai girma da sauraron karatun alkur'ani mai girma alkur'ani littafi na na shari'a yahdil qulub yana shiryar da zukata yana wanke zukata yakan haskaka zukata inna hadha alqur'ana yahdi lil lati a aqwam lalle wannan alqur'ani yana shiryar da mutane zuwa ga hanya wadda take ita ce mai kowar hanya hanya da take kowace hanya mai kewa da haka ya kamata ko da bayan wucewar Ramadana ya dan uwa musulmi ka sanya wa kanka wata ka'ida na adadin da zaka rika karantawa na ayoyi cikin alqur'ani a kowace rana a cikin kowane awa 24 alqur'ani yana da rabo na musamman a cikin awanninka minti 30 minti 40 awa ɗayan alqur'ani mai girma ka sa ta bayan sallah asuba bayan sallar la'asar bayan isha'i lokacin da kaga ya dace maka lokacin da zaka samu faraga da sarari dan karatun alqur'ani ko sauraron wannan ba karamin alkhairi bane ba abu na bakwai yayin uwa cikin muhimman darussa na ramadan mun koyi kiyaye lokaci lokaci abu ne mai tsada a rayuwar dan adam a ramadan kowa na kiyaye lokaci domin sahur da buɗe baki ana yin su ne a wurin kayyadaddan lokaci idan aka ce azumi ya gara ka ka sha wahala tun daga karfe hudu da an jima ba a rabin awa sai ka duba agogo kana son ka kiyaye lokacin buɗe baki haka idan kana so ka dace da sunna ta suhur ka yi sahur a karshen dare za ka yi ta tashi da dare ka farka ka kalla gobe ka sake komawa ka farka ka kalla gobe ka sake komawa wannan ya koyar da kai kiyaye lokaci haka idan kana son ka je salatu tahajjud a masallacin da ake salatu tahajjud wannan suna fara a karfe daya kana son ka kwanta ka yi barcin awa ɗaya ko biyu kafin wannan lokacin ka tashi kana son ka je akan kari dan ka san in ka je masallaci minti kaza kafin a fara sallah za ka samu sahu na kaza amma in kayi latti da minti kaza kafin a fara sallah ba za ka samu wannan sahun ba wannan sai koya maka kiyaye lokaci lokaci abu ne mai tsada da haka ba a sayen shi ba mai kudin da zai sai minti biyar a cikin rayuwarsa ko awa ɗaya ko minti talatin da haka ubangiji ta'ala ya yi rantsuwa da lokaci a cikin littafinsa mai girma a wurare daban-daban wadduha wal layli idza saja na rantsa da hantsi na rantsa da dare idan ya yi duhu والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى إن لن تؤاد دري إذا يالل في مكان لدهنك إن لن تؤاد ديني إذا يايي أسكنك والعصر إن الإنسان لفي كتب تو ودن من لوكتا لي دان الله يجب أن يكون sannan ibado jinmu da yawa sai ubangiji ta ala ya kayyade musu lokaci salloli guda biyar a yini suna da kayyadajjen lokaci a kayyu salata min lokaci shamsi ila ghafatil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana shuhuda akimi salat ورفع النهار وزولة من الليل إن الحسنات يدهون السيئات ذلك ذكرى للذاكرين دونا دونا دونا وانا مهم من تنوبتي الحج أكثر المعلومات <coughs> فمن فرض فيهن الحج فلا رفص ولا فسوق ولا جدال في الحج دهك أجيه لو كتي أبني بيئيما أشكل رأي ورن أدف يا كما تكون من تيزيت فيه ballanta na rabin awa ko awa daya ballanta na yini ko mako ballanta na shekara ko watanni a ce sun tafi a banza ya kamata kowanne minti ɗaya ya tafi cikin abin da zai amfane ka ko dai abin da ya shafi ka ko abin da ya shafi ka ko abin da ya shafi hutun jikin ka kuma ka yi kaso mai kyau kada lokacin hutu ya fi lokacin yin aiki yawa kada lokacin hutu ya zama biyu bisa uku lokacin aiki ɗaya bisa uku wannan ya zama shirme da sakarci ya kamata ka raba lokaci cikin abubuwa masu amfani na addini abubuwa masu amfani na rayuwa sannan kuma da lokaci na hutu sannan da lokaci na sada zumunci tsakaninka da yan uwanka duk wanda zama kwararre wajen yin amfani da lokaci kwararre wajen raba lokaci to shi yafi kowa cin riba a cikin rayuwa domin rayuwar gaba ɗayan lokaci shi ne rayuwa amma a yanzu ya zama za ka gama da kashe lokutan mu haka kawai don zama na hira dan zama na ludo dan zama na karta dan zama a gaban akwatin talabijin kan wani abin da ba ya da amfani ko na duniya ko na lahira dan kallace kallace dan shirme dan hira inuwar safa daban inuwar yamma daban a bakin titi wannan ya wuce a ce ya wuce da kaza wanda ta wuce a ce ta wuce da kaza mu lalata lokacin mu cikin abin da baya da amfani wani lokaci mu lalata lokacin mu cikin abin da ba cutar da mu zai ba amfanar da mu zai ba dan haka ya kamata a ce mun koyi waɗannan muhimman darussa a cikin wata Ramadan yayin uwa bayan Ramadan ya wuce akwai azumin Shawwal wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce dukkan wanda ya azumin Shawwal sannan ya bi shi da kwanaki shidda wato ya azumin wata Ramadan sannan ya bi da kwanaki shida cikin watan Shawwal za a bashi shi ladan kamar ya yi azumin shekara wannan azumin Shawwal kana da dama ka yi shi a rabe kana da dama ka yi shi a jere kana da dama kai a goma farko ko ta tsakiya ko ta duk wanda kai azumin ka yayi muhimmi dai shine kai azumi guda shi cikin watan shawwal akwai watan da suke ba da fatawar cewa ya halatta ga matar da ake bi azumin ramadana ko namijin da ake bi azumin ramadana wani adadi na kwanaki da bai yi ba in ya tashi ramuwa sai ya sulka niyya biyu yana niyya zama ramadan da kuma azumin shawwal wannan ba gaskiya bane ba azumi wani zarfa zaman ne la yattasu illa li ibadatin wahida ba yanda za a yi a cikin yinin azumi ka yi azumi biyu azumi ɗaya ake yi ko da ya zama farilla ko ya zama nafila amma a haɗe a takuɗe ya zama farilla nafila wannan babu wata hujja daga Allah ko manzansa sallallahu alaihi wa sallam kana da dama ka rama ramadan ɗinka ki rama ramadan ɗinki daga baya ki zo ki shawwal idan kuma kin gaba za ki iya ba gaba ɗaya to ki yi sitta shawwal daga baya kin rama ramadan tunda ki sitta shawwal yanzu lokaci kai shi shine watan shawwal da shi sita shawwal yanzu lokaci kai shi ne watan shawwal rama ko ana yin ta a kowane lokaci amma ba daidai ba ne ba wai ka ce ki ce bari ki niyya biyu a yini daya wato kina rama ramadan sannan kina yin azumin shawwal ta yadda idan ana bin ki azumi shida a cikin watan shawwal a cikin watan ramadan a bayan shawwal sai ki azumi shida shi shikenan sun zama ramuwarki na ramadan kuma sun zama sita shawwal wannan ba gaskiya bane ba wannan fatawa babu magabaci a kanta cikin waɗanda ake iya kafa hujja da zantukan su ya ubangiji ka karɓi ayyukan da muka gabatar cikin wata ramadan mai albarka ya ubangiji ka ba mu ikon zarcewa da ayyukan alkhairi a kwanakin da suka rage mana ya ubangiji ka sanya halayenmu su gyartu su ci gaba da gyaruwa kamar yadda suka gyartu suka gyaru a cikin wata ramadana ya ubangiji ka wanke zukatanmu daga dukkan wani datti da zai kawo cikas na cikar imaninmu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين